فأصلح بينهم فلا إثم عليه فأصلح بينهم فلا كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس يصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سعلك إبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا تقوى قوات رمضان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ita ce juma'a ta biyu kenan a cikin wannan wata na ramadan da izinin layi ta'ala za mu samu jimmo'i guda biyar ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificiyar sallah ita ce sallar asuba ranar juma'a to ga gaba da ku har guda biyar sabanin wani watanni wani watanni mafi yawanci ana samun juma'a hudu ne Da ma wannan mun samu ƙari to Allah ya sa kuma sake samun ƙarin kwana ɗaya a cikin Ramadana a maimakon yadda muka saba kwanaki ashirin da tara to kar a ga wata har mu kai talatin shi ma falala ne amma ga wanda Allah ya gane da shi wanda bai gane ba shi kan babu wanda bai gane da shi shi zai ga cewa wannan kwana ɗaya cikas ne babba a wurin shi amma yana yawa ta dalilin kwana ɗaya kuma sai ya samu rahmar Allah ta dalilin kwana ɗaya sai ka samu aljannar Allah ta dalilin kwana ɗaya sai a ‘yanta ka daga wuta Allah mai jima da kuka nake roƙo da sanda da mun fito mai wa lafiya. mun za mu kawo suratul luqman saboda tarbiyyar da yake cikin wannan sura sura ce makkiya da take magana akan usulul aqida abin da ya shafi aƙida na musulunci da kuma tarbiyya Allah bai jima da kuka yi ta mana kisan lukumarul hakim yadda yake tarbiyya ɗan shi da kuma wasiyoyi da ya mai masu tsada ya ba shi umarni guda tara sannan ya hana shi abubuwa guda uku yanzu muka tattara zai zama 9 plus 3 ya zama 12 sannan suran ta karkare da maganan kiyama mu ji tsoron Allah mu san cewa lalle Allah mai gima daukaka zai sakan kama kowa da abin da yi ta kare da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman واخشوا yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'da allahi haqq ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور sai ayar surar ta kare gaba ɗaya da maganin kiyama lokacin kiyama Allah mai jima da kuka shi kada ya sanya shi kiyama za ta tashi inna Allah hu ilmu sa'a lalle ilimin kiyama yaushe za ta tashi yana gurin Allah sai Allah ya kawo abubuwa guda biyar da yake banta shi kadai to na farko zai gaya mana kiyama ilimin yana gurin Allah mai girma da ɗaukaka mana wani ita ce suratu luqman wannan wani suna cewa annabi luqman amma ya zuwa fatawar da ladina da'ima lil ilmiya wa ita kamar yadda na rubuta shi a nan a mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da arba'in da shida raƙamin fatawa na 18,000 na dubu goma sha takwas da ashirin da hudu ke an tambaye su dangane da lukuman alhakim, sai suke cewa an lukuman dangane da lukuman shi nabiyun amrajulun salih shi annabi ne ko kuma dai salihi ne sai suke cewa lukuman abdun salihun ba wa ne ba annabi bane atahu ma wal hikmata wa laysa nabiyyan ba annabi bane to kaga mutum zai ce annabi ya yi zuku da yawa yace dai luqman kamar da Allah ya ambata to za mu ji ayoyi biyar farko na suran Allah bai gima da kuka ce alif lam mim bismillahir rahmanir rahim ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة humul ta fara da wayannan harufa alif lam e kuma surar da take binta suratu ali imran ita ma ta fara da alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah ne yafi sanin me yake nufi da wayannan harufa harufan Allah mai jima da kuka yana bude wani surori malamai sun tattara su a cikin kalma guda daya ko jumla guda daya wannan harufa da Allah bai jima da kuka yake buɗe wani surori su ne nassa nassa hakimun qati'un lahu sirrun eh nassa muna da nun Allah ya buɗe sura mai nun mhm. sai akwai sura ita ma sadun nassa sai hakimun muna da ha'un Allah yana buɗe sura'i kamar hamim ha sannan muna da ka suratu maryam ta fara da ka ha ya ain sannan muna da hakimun akwai mai kuma kenan akwai ya'u ga shi nan a suratu maryam sannan akwai mimun kama anan alif lam mim qati'un sannan muna da ni qaf sannan kuma har yanzu akwai alifun shine alif lamin alif qati'un sannan akwai ta'un shine kaman taha qati'un akwai ainun shine kaman a can a suratu maryam ka ha ya ain lahu sirrun lahu yana da me lamun sannan kuma akwai ha babba ƙaha sai muna da sinun ha muna da me sinun ai sin qaf sannan muna da muna da ra'un qati'un lahu sirrun alif lam ra Waɗansu su ne yadda Allah mai gima da kuka yake harufan da Allah mai gima da kuka yake buɗe surori da su ko waɗansu surori nassa hakimun qati'un lahu sirrun sannan suke cewa harufan sun kasu kashi uku a kashi biyar 1 2 3 4 5 akwai da ake buɗe su da harafi ɗaya kamar irin qaf kamar nun akwai masu haruka biyu aha akwai masu haruka guda uku kamar wannan kenan alif lamim sannan akwai masu harufa hudu sai kuma masu harufa biyar biyar din shine muntaha shine kamar na suratul maryam ke to Allah mai gima da kuka shi yafi sani da wannan harufa alif lamim sai ce tilka ayatul kitabi an yi ishara lil a amma nufin hadhihi il'aya. ayat wa'annan ayoyin da Allah mai jima da kuka yake saukar mana tilka ayatul kitabil hakim mana wa'annan ayoyi ne na qur'ani alkitab yani alquran kuma qur'ani ya kasance alhakim yani zil hikma ma'abocin hikima Allah mai jima da kuka ya sanya hikima mai dimbin yawa a cikin wannan littafi to abin da za mu gane a wannan aya Allah mai jima ɗaukaka ya ambata Qur'ani da alkita kamar yadda ya fara gaya mana tun suratul baqara alif lam mim zalikal kitabu a can kuma sai aka yi amfani da zalika a nan kuma sai aka yi amfani da me tilka to a can kuma sai Allah ce zalikal kitabu la rauka fi a can kitab a nan ba kitab to sai Allah ce hudan shi Qur'ani shiriya ne tun a farkon ƙur'ani aka fara gaya mana zalikar kitabu larai ba fihi ya ce hudan amma ga ba ga kowa da kowa ba ya ce hudan lil muttaqi ƙur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ƙur'ani shiriya ne amma ga masu tsoron Allah a nan kuma Allah ce hudan ƙur'ani shiriya ne wa rahmatan sannan kuma rahma ce amma ga ko ba ga kowa ba lil ga masu ihsani ga masu kyautata ibadunsu a cikin hadisin jibril ya zai tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an islam وعن الإيمان وعن الإحسان يا رسول الله كبار الأباري أكن إحسان لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أن تعبد الله كأنك تراه إحساني شيني كبوتة وألا كمن كان غنين الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذا كباك غنين الله تو الله ينا كلنك to ne su siffatu da wannan ne muhsin in an same su da yawa su ne muhsinun in ka kawo fi mahalli rafi sai ka ce muhsinun in an kawo fi mahalli jarrin ko fi mahalli nasbin sai a ce muhsinin qur'ani shiriya ne kuma rahma ce ga wanda suke masu kyautata ayyukansu ya kamata mu yi wakafi suwaye muskinu menene insani sannan kuma menene falalai shi wannan littafi ne mai zaman shi wanda yana yi an ce za a yi shi kadai zai cinye ramadan gaba ɗaya muka duba abin da malamai suka rubuta shi to sai Allah bai jima ɗaukaka ya siffata mana muftinu masu ihsani wanda su ne yan aljanna da Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada muhsinun su ne wanda Allah mai jima da faka ke kaunansu wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata domin lalle Allah yana san masu kyautatawa yawanci kyautatawa ko za ka ga cewa akan ayyukan duniya muka fi kyautatawa wajen wankin hula yau yanzu ana kyautatawa sosai sai mutum ya ɗauki hula ya kai wankin naira dubu wankin naira dubu da ɗari biyar kaga wannan za a kyautata ma shi Allah kawo a wanke mai mota kalkal wanda an yi kyautatawa da ma mu zo mu kyautata ibadu sai ka ga cewa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ma iya kyautata wurin ibada yadda ya kamata kamar da muke kyautata kayan duniya kamar da za a kyautata abinci a tsaya a yi shi da kyau to ibadar kuma yaka ka samu an yi ta buri-buri wannan ihsani yana da buƙatar mu samu wakafi mu duba suwaye muhsinun menene ihsani to sai Allah ya siffata su da siffofin su sai allabina karanta miki allabina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun anan ga mu samu martaba guda uku ne Allah mai jima da kuka farko a suratul baqara yace alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi sai ce me hudan lil muttaqin shiriya ne amma ba ga kowa ba ga masu tsoron Allah anan kuma Allah mai jima da kuka yace tilka ayatul kitabi hakim hudan wa rahmatan da suwa lil muhsinin ga masu ihsani kaga kenan muttaqun a ɗaya kenan sai muhsinun to da mun suna hade Allah ke inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun lalle Allah yana tare da masu tsoron Allah sai mun yi kokari ba mun shiga ba mu shiga ba duk karatun da zamu zai tsaya karatu ne kawai in an zana lissafin masu tsoron Allah sai banda wane banda wane banda zuwa ne banda zuwa ne a can karshen karshe kuma mutum ya samu cewa banda shi a cikin masu tsoron Allah inna Allah ma'a allazina taqaw don Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dagewa shi fi kowa ihsani shi ya fi kowa tsoron Allah amma sai gaji a cikin addu'o'in shi يأتي اللهم آت نفسي تقواها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يأتي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وسنكم المكتوبة شيء قرآني الله يجمع لك هدى وبشرى قصوى lil mu'minin mana zamu sami shi ma a farkon suratul naml ke tafid tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin yace hudal wa bushra ga suwa lil mu'minin ga masu imani kaga kenan qur'ani Allah ya ka mana sifofin mutane guda uku muttaqun sai wa mu'minun sai muhsinun to lalle wannan karatu ne mai dimbin yawa mu gane su waye muttaqun yaya sufofin su yake sannan mu zo mu gane mu'minun yaya sufofin su yake sannan mu zo mu gane muhsinun yaya sufofin su yake to amma nan duka duka an tattara su a farkon surorin suratul baqara suwatu namli a suratul qumar Allah yana siffata su da kusan abu ɗaya siffa ta farko sai Allah ce allazina yuqimuna as-salata sune masu tsayar da sallah ba ce sune masu yin sallah ba akwai bambanci sosai tsakanin masu yin sallah da kuma masu tsayar da sallah yau tsayar da sallah zaka ji a Qur'ani Allah bai jima da kuka yake ambata bada ba yin sallah ba to Allah bai gaba da fuka sanya mana daga cikin masu tsayar da sallah da wannan nan sallah sai muke cewa ku daidaita sahunku domin fa inna tatwiyat as-sufufi min iqamati as-salah domin daidaita sahu yana daga cikin mai tsayar da sallah to allazina yuqimuna as-salah shi ma za mu zo mu sake jin suwaye da suwaye Allah bai ji maka kaka ya musu yabo cewa suna tsayar da sallah shi ma karatu ne mai yawa a Qur'ani allazina yuqimuna as-salata muttaqun suna tsayar da sallah mu'minun suna tsayar da sallah muhsinun suna tsayar da sallah amma lokacin da za a samu mutum ba zai tsayar da sallah ba sai dai sallan idi kawai hada laysa bi muslim ba musulmi bane wannan sallan idi kawai shi yake yi sauran salloli hamsu salawa ba ruwan shi da su ko a ce sallar juma'a kai wannan haka su bi muslim domin sallar sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman ha faqad kafara duk wanda ya bar sallah fa ya kafarta daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ita sallah ba a mata dauki daidai dole ne ka yi gaba ɗaya. salloli biyar ne amma ladan salloli hamsin farko da aka fallanta sallan an fallanta mana ita salloli guda hamsin tausayi irin na annabi musa alaihi salam ya umarci manzan allah sallallahu alaihi sallam ya koma gurin allah ya roƙi rangwame domin shi ce al'ummar manzan allah sallallahu alaihi sallam ba za su iya salloli hamsin ba saboda me yana da experience domin ya ce ya yi fama da banu isra'ila al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi salloli hamsin ba kuma kaga sadaqa Musa alaihi salam ya yi gaskiya ko yanzu na bar mu da salloli hamsin ba za mu iya ba mana duk wani minti ashirin da kaɗan sai an sake kiran sallah ka dawo duk minti ashirin da kaɗan tunda muna da 24 hours ne to kaga 24 hours kowace awa awa eh kowace rabin awa kaga bai kai bai kai ya baka ya yi balance ba ke a dole sai an dan samu askar rage ke ashirin da katan ashirin da katan sai ka ta kwaye sallah salloli hamsin to amma kuma sai ana ta mai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma ka roƙi ran wani al'umman ka za su yi salloli hamsin ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma aka rage biyar ya sake dawo gurin annabi Musa ce koma ba za al'umman ka za su yi salloli arba'in da biyar ba ko ma sai ka rage biyar ya zama 40 ko ma sai ka rage ya zama 35 ya zama 30 25 20 15 10 5 to a biyar din ma annabi musa saboda tausayin shi alaihi salatu wassalam yace ko ma ka roƙi rangwame sallah biyar a tsoban ka wallahi ba za su iya daga sadaka musa alaihi salam yanzu ka yi suna sallah biyar har a raba ba wallahi ba za su iya sallah biyar cikakken salloli biyar za ka samu ba ka iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji kunyan Allah domin Allah ya ce la yubaddalu al-qawlu ladai ba a canja magana ku daga biyar shi kenan ta zauna biyar biyar ne ladan sallah hamsin to lallai sai wanda yake da dace shine yake tsaye da sallah mumini mai tsoron Allah muhsini alladhina yuqimuna as-salata za mu zo fitar da wasu falalolin tsaye da sallah kamar abu goma goma ya zama guda ashirin ke allazina yuqimuna as-salata yana daga cikin wasiyoyin da zamu samu a cikin surar luqman al-hakim yana matsayin shi ya bunayya aqimis salata ya kai dan dana ka tsayar da sallah da lokacin da za a samu iyaye suna umartar ƴaƴansu da su tsaye da sallah to lokacin ne ka samu tarbiyya za ta yi kyau amma uba ba wani shi ina ma ɗan shi ma ya kwana ma bai sani ba ba to kaga lokacin tarbiyya tana da tangarɗa sosai ya fita yanzu tun asuba ba su san ina yake ba to kaga kenan ya yi sallar bai yi ba sallar asuban ma ya yi ko bai yi ba Allahu a'lam to kaga kenan yana daga cikin abubuwan da Allah bai jima ɗaukaka ya siffata muftirun da shi na farko ke na biyu wa yutuna zakata kuma suna ba da zakka mana zakkan dukiyoyinsu in mutum ya mallaki misali shekara ta yi wayo yana ba da zakka zakkan ta danganta me kake da shi me Allah ya baka kaga can suratul baqara kuma Allah bai jima ɗaukaka ya ce wa mimma razaqnahu yunfiqun a can ya bambanta da nan wa mimma razaqnahum yunfiqun abinda Allah ya azurta su suke ciyarwa ciyarwa na tasawuri ke amma anan allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata na wajibi ne dole dole ka mallaki misali to sai ka raba kudin into 40 kashi 40 sai ka dauki kashi ɗaya ka bayar yanzu saura nawa kenan naka kashi talatin da tara shi ne naka kashi ɗaya kawai shi ne haƙƙin miskinai misali kana da miliyan arba'in in sai ka kasa dukiyan kawai into forty sai zama za ka cire haƙƙin miskinai miliyan nawa kenan miliyan ɗaya da bayan wannan kudin ne zaka gashi dan ya ce har miliyan ɗaya inna lillahi wa ai in ka sai mota ai wannan za ta baka kaza to sai ka ga mutum ya gagara cire cikakkiyar miliyan ɗin shedan zai ta mai wasa a ƙarshen ƙarshe sai ka samu ya cire dubu ɗari biyu da hamsin kuma maimakon ya damƙa ma wanda za ta mai amfani sai a raba ta ɗari biyar biyar akwai sauran yan ɗari biyu yan ɗari ɗari yan dubu dubu kaga duka ya wancan da zakai shi bai fitar ba shi kuma bai bayar an amfana da ita ba wannan fitar da zakka al'amari ne mai muhimmanci, kuma ƙur'ani za mu samu in tsayar da sallah ta zo za mu same ta tare da ni ba da zakka shi ma karatu ne mai yawa a Qur'ani a nan suratu namli shi ma haka yake gaya mana allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata suna tsayar da sallah suna ba da zakka a can ma yace wa hum akhirati hum yuqinun anan ma haka yake cewa wa hum bil akhirati hum yuqinun sannan kuma dangane da lahira wa hum bil akhirati al suna ne da gidan kashi Allah mai jima ɗaukaka yana biya mana gurin da yawa Allah mai jima ɗaukaka ce ban tusiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu wal akhiratu shine gidan lahira ke gidan ƙarshe shine al akhirah وللآخرة خير لك من الأولى gidan ƙarshe ya رسول ya fi maka wannan gidan farko. Da dangane da الآخرة shi ma karatu ne mai yawan ka duba abubuwan da malamai suke rubutawa dangane da yawon akhir kafin ma mu shiga ranar akwai ashiraku sa'a littattafai ne masu ɗimbin yawa karatu ne mai yawa wa hum bil akhirati hum kuma sun sakankance tabbas tabbas za su tafi lahira tabbas tabbas za su mutu tabbas tabbas za a tayar da su tabbas tabbas za a sakanka musu in alheri mutum ya shuka ya samu mai alheri in ko mutum sharri ya shuka to ya girbi sharri wa hum bil akhirati hum yuqinun to Allah ya siffata su yanzu da tsayar da sallah na biyu ba da zakka na uku wa hum bil akhirati hum yuqinun idan muka duba na suratul baqara Allah zai yi mana fata ce hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi yau a suratul baqara kenan an samu kari su ne masu imani da ghaib abin da yake koye ɗaya kenan wa yuqimuna as-salata kaga duk ayoyin gaba ɗaya kenan suratul baqara suratul naml suratul luqman ana siffata su da tsayar da sallah ke wa mimma razaqnahum yunfiqun abinda Allah ya ba kuma suna ciyarwa mana ciyarwa siffa ce wanda take ta dukkan wanda yake na gari za ka samu muttaqun Allah yana siffata su da ciyarwa muhsinun Allah yana siffata su da ciyarwa ibadu rahman Allah yana tuffata su da ciyarwa al'adara Allah yana tuffata su da ciyarwa a ulul alba Allah yana tuffata su da ciyarwa kuma musulmi ma haka kuma musulmi wanda ba shi da matsayi ma za ka ji Allah mai girma ɗaukaka yana tuffata shi da ciyarwa ko wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam siffata shi da ciyarwa duk wani nagari kenan ka samu yana ciyar da dukiyar shi Allah a nan kuma sai Allah ce wa mimma razaqnahum in kar dauka kudin na wani Allah ne ba ni gadi ke ni mai gadi ne kai ma a matsayin ka na mai gadi da ce wa mimma razaqnahum yunfiqu abinda Allah ya azurta su suna ciyarwa mana ke nan kama kudin ka illa kafin ya zo ma illa ke kamar illa ka ciyar ka ciyar da wanda Allah ya ce ka ciyar domin a kowace Allah ce to in ka ciyar ɗin wa za ka ba ga sunan suna nan suna jira miskinai ne ga sunan bila adadi ba za ka yi kirga waye miskini yanzu ba adadin miskinai wani ma yana kan jari an ce stay at home ya cinye jari kaka yanzu kuma in za a koma to za a koma sabo ne kuma jari ina yake babu to kaga gwamnati ya kamata lallai ta tallafa musamman ga wanda suke masu karamin karfi a ba su shai ma'anawi shai wanda yake da ma'ana ya kasance talaka da aka san lallai talaka ne kuma an tsare shi lallai a bashi abun da zai ishe shi amma ku kun je kun kwafo abin turawa da suka fi mu tsari suka fi mu wayewa suka fi mu tallafawa sai kuma kuka zo kuka ɗauko kuka sa ma ƙasan baƙaƙe gurin da babu tsari babu tallafi babu komai sai dai kawai a ce iyakaci zauna a gida command ne kawai in kuma kaki za ka je ka nemi halal ka sai a kama ka ce kawo kuɗi sai ka biya dubu kaza to kaga nan ba a tallafa ba talaka ba ke daidai da ma abin da mutum zai sa takunkumi gwamnati ba ta hada shi ba amma an suka sace za ka a titi kawai ake bayarwa to kaga lallai wannan yana zuwa maka cewa a yi ƙoƙarin tabbata abin da Allah mai girma ɗaukaka ya yi umarni a yi shi. Wanda bi zai kuma nuna bi ma'un zila ilaika wa ma'un zila min ƙabdika, wa bil ƙasirati ho yuki nuna. Kaga abin da ya zo a farkon suratul baƙara shi ya zo a cikin sauran turorin ke. Ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika hukul mufiɗun. Mutum Allah ke cewa ula'ika ala hudan min rabbihim. من ربهم وأولئك هم المفلحون وانا سوني سكي كان شريعة لغبور مهل الشمس وأولئك هم المفلحون kuma innan su ne wanda suka rabauta kana buƙatar rabauta eh to lalle ka lizanci sallah da wannan ake kiran mu zuwa ga sallah ga hayya alal falah ku yi gaggawa zuwa ga cin nasara mana nasara kenan tana cin tsayar da sallah wa Allah ne jima ka kaka ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wadan su ne ayoyin farko na suratul luqman ayoyi guda biyar suna nuna mana daga cikin mafatihul fala to a farko farko Allah ne jima ka kaka ce hudan wa rahmatan qur'ani Shirya ne kuma rahma ce amma ga musulmi da wannan kenan ƙur'ani ɗaya ne daga cikin mabuɗar rahma ce da zubar karanta a cikin sallah Allah ya jima a faka ce yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah yana shigar da wanda yake so ne kawai cikin rahmar shi mana ba dukkan mu gaba ɗaya ne za mu shiga rahmar kenan akwai wanda Allah yake keɓance su ya sa ku a cikin rahma to wayannan kofofin ya kamata mu dudduba su Ƙofofin kuma ga su nan da yawa abin da za su kai mu zuwa ga rahmar Allah da farko isani yana ɗaya da bal ma Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin lalle rahmar Allah tana kusa kusa sosai ga masu kyautatawa to kaga kenan yana buƙatar ka kasance cikin muhsini da wannan hikima haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantar da Mu'adh bin Jabal yace Allahumma inni ala zikrika wa shukrika sai me wa husni ibadati da kyakkyawan bauta gare ka ma'ana ka samu kyakkyawan bauta ga Allah za ka kasance cikin muhsinu to a gaggauce ka an abubuwa guda goma da muka ɗauke su In sha Allah za mu kasance cikin wanda Allah mai jima a kasan zai musu rahama na ɗaya ne mu kasance masu ihsani na biyu daga cikin abubuwan da za samu mu samu ihsani mu kasance masu tausayi ga ƴan uwanmu domin dukan ka duba kafafen watsa labarai sai ce ɗan Najeriya ba shi da tausayi wannan kafa a irin wannan yanayi da mutane suka samu kansu a ciki a maimakon a sassauta sai kuma a yaya sai kuma a tsananta wannan sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi magana addu'a Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashquq alaihim ya Allah duk wanda ka bashi wani abu ragaba na al'umma ta sai tsananta musu sai ya tsananta musu ko waye ba ko shugaban kasa ne wallahi ko waye to ce ya Allah ka tsananta mai manzo Allah ne ce duk wanda Allah ya bashi wani abu ya tsananta to Allah ka tsananta mai ko ko ne ba ruwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tsananta ko ni ne ko kai ne to kai ma ko ni ma Allah ne jima daukaka ya maka irin abin da kai to sai kuma yake cewa ya Allah duk wanda ka ba shi al'amarin al'umma ta sai ya sauƙaƙa musu ya tausasa musu to irin abin da ya kai ma Allah ka mai to kaga kenan anan dan Najeriya dole ya taka tsantsan duk wanda ya samu dama kawai shi ma gallazawa zai to anan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadika Sa'd ibn Ubada yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam rasuwa ah, hadda kai ma ya rasulullah kana kuka annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama yarhamu Allah min ibadihi ar-ruhama ai Allah yana tausayin masu tausayi ne kawai Allah yana tausayin masu tausayi to ga mu kasance masu tausayi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wanda suke bar suke kasa ko kuma Allah da jama'a da kuka zai ji tausayin to ga tausayi kenan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa mu samu rahmar Allah rashin tausayi kuma duk abinda da zaka tara kudin Allah ya tabaya albarka eh wanda zai sababin ko sababin shuga ya kawo to duk wanda bai shiga ya yi sai shuga sai ce Allah ya isa to shi ke zabi sauƙin sai ya samu sai Allah ya isa duk wanda ya sanadin sanadiyar shinkafa ta ƙaru kuɗin ya ƙaru domin yana ya kasance akwai key point wanda zai ce to ya kamata a ƙara ya kamata a koyi to duk wanda ya wannan to shi ne zai kasance Allah mai jama'a da kaka sai ya mai sakayya da irin aikin da yi to lalle mu kasance masu tausayi irhamu man fil ardi yarhamukum man sama duk wanda ya samu dai chance a cikin mu yana yi wa Allah bai datar da shi ba shi ma haka ne duba dai dai sai da ruwa dan ga ruwa shi ma ya samu chance yaya ƙara kuɗin zai a kwan ɗari biyu wani lokaci sai ka samu an kai shi har nawa ɗari uku har ɗari hudu kai har ɗari biyar ma kuma shi duka koren nawa za a sayar mai da ita duka duka koren nawa naira hamsin naira ɗari ya yi tsada nan ɗari biyu ta gaba korewa ke da shi kuma sai zai ƙara tun da shi ma an ƙara mai naira biyu ko naira kaza shi ma sai ƙara da yawa to haka dai halin namu yake kamar a jiki a jijininmu yake lallai wani tausayi mu ma sai Allah ji tausayi mu wanda baya tausayi Allah ba zai ji tausayi shi abu na uku in muna son rahmar Allah mu kasance mu ma Allah biyayya mu ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya Allah ya ce wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun kuma Allah biyayya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya dan ku samu rahmar Allah suratu ali imran abu na hudu mu bi qur'ani sai Allah mai girma da kuka ya mana rahma wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun wannan littafi ne mai dimbin albarka da Allah ya saukar da shi to saboda haka mu bi shi kuma mu kiyaye dokokin shi don mu samu rahmar Allah abu na biyar duk lokacin da mutum ya yi zunubi to ya kokari ya nemi gafarar Allah da rahmar Allah qala rabbana zalamna anfusana wa in lam lana wa lanakunanna minal khasirin ya Allah mun zalunci kawo mu in baka ka gafarta mana ba ba kuma mana rama ba tabbas za mu kasance cikin tabbabu to kaga kenan neman gafarar Allah da rahmar Allah babban al'amari ne abu na shida in karatun ƙur'ani mutum ya saurara a saurare aiki ne na kunne saurare aiki ne na gabbai sannan kuma mutum ya shiru kaga musamman a cikin ramadana ya kamata ana karatun qur'ani ayi da kai ko Allah ya ce wa idza al-qur'anu in an karanta qur'ani to fastami'u lahu amma abin mamaki za ka ji wannan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim me aka faɗa nan? an kori shaidan ko to sai ka ana koran shaidan me tare da shi a'udhu billah shi ma zai tashi shedan ya gudu shi ma ya gudu to musamman a cikin ramadana lokacin da ake samun rahama bai kamata mai karatu zai karatu yana fara a'udhu billahi shi ma zai tashi tafiya bai kamata domin yana daga cikin mabudan samun rahmar Allah ka zauna a masallaci ayi da kai ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة فاتي سيد قواتا سوكما إلا متعني وغشيتهم الرحمة رحمة كما تقول للي بيزو يكون su za bukatar wannan rahama din to lalle yana bukatar lokacin gurin da za yi karatun Qur'ani musamman irin bayan sallar azuba lalle ka zauna a yi tare da kai to Allah mai gima da kuka ce wa idza quri al-Qur'anu in an karanta qur'ani fastami'u hu, ku saurara Ba ya buƙatar ana yi kai ma kana yi ana karanta kai ma kana karanta a kawai fastami'u hu, ku saurara na biyu ba wa arsitu ku yi shiru ya buƙatar ana cikawa ko ana ihu sai gari ya waye Allah ba da lada la ku yi shiru Allah ya ce saboda ne la'allakum turhamun don ku samu rahmar Allah to kaga ce ihun nan da ake yi kenan ba sunna ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gari ya waye ana karatun Qur'ani kana sai gari ya waye hanya ce da za a rusa ayyukanka gaba daya fastami'u lahu wa antiqu la'allakum turhamun wannan abu ne shi da kenan abu na bakwai muna san rahman Allah tsayar da sallah wannan rawar suratul nur tare da bada zakka tare da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi combination na abubuwa nawa na abubuwa guda uku wa aqimu salata wa atu zakata wa atiu rasula la'allakum turhamun ku tsayar da sallah ku ba da zakka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya dan ku samu rahmar Allah yan uwantaka karɓar sulhu zo mu zauna zo mu saba in an samu sabani a kasi sulhu wannan yana ɗaya daga cikin mabudan samun rahmar Allah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum yace wattaqullaha la'allakum turhamun lalle mu'mine yan uwan juna ne ku yi sulhu tsakankanin yan uwanku sannan ku ji tsoron Allah dan ku samu rahmar Allah sannan ga addu'a daga cikin addu'o'in mu'minai rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة كما نكوت الرحمة دغورك يا الله إنك أنت الوهاب domin ya Allah kai ne alwahabu mai yawan kyauta wanda ma duk mabuɗai kenan daga cikin mabuɗan samun rahmar Allah ina da mabuɗai kamar guda arba'in ne da na duba takarda sai daga a ga na farko goma na farko goma na biyu goma na uku goma na hudu me zan yi Allah mai girma da kuka yi rahama me za ka yi Allah mai girma da kuka yi maka rahama to kaga lalle kana da bukatar irin wannan kokofi domin yana ya ga kuɗi nan baka san gurin da yake ba za ka samu ba za ka samu ba gaba ga kuɗi nan ka san gurin da za ka kwakulo su to shi kenan yana an bar mai jan ne baka iya sanin ina ne za ka samu ruwa ba sai kawai ta ka kai da ka ce bari mu tura bohol a nan sai na in ka dace ka samu amma mafi yawanci shi ne rashin dace baka san wurin da za ka tona ka samu ba to kaga ba za ka samu to ga mabuɗin rahma nan da yawa amma ban san yadda zan samu su ba to yana ma in kauce rahmar Allah ke to amma muka san kofofin rahman bi iznillahi ta'ala sai mu dace Allah mai gima da kuka dace da mu fi duniya wal akhirah wannan sune ayoyi guda biyar na farkon suratul Luqman Allah mai gima da kuka dace da mu fi duniya wal akhirah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk saura yau an dunkule shi in ka duba innamal mu'minuna ikhwatun akwai ƴan uwantaka sannan abu na biyu a ciki fa aslihu bayna akhawaykum ku sulhu tsakankani yan uwanku in abu ya faru a maimakon a ce zan kai shi shaji ofis a zauna a yi sulhu sai kuma ce wattaqullah kada abubuwa kamar guda uku ne suka cusa a wurin a cikin ke Allah mai gima da kuka datar da mun gobe insha Allah muna tare da wasu sauran mabudan rahmar Allah ke hudan wa rahmatan lil muhsinin mu samu koda guda ashirin kaga ya zama talatin kenan yana ga insha Allah mutum ya ladabi a ciki zai iya dacewa da rahmar Allah yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله بك روكو يسنيا مشكرة مشي الله بجمع لك يسوك قامنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم نفذ كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين وقضيتين المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تقوم به علينا مصائب الدنيا ومتينا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله kamar sha